kan kiran da ake cewa ya sauka dinnan ne yayi me a kan cewa shi ba ga tukure murabus ne matsayin ku akai ne eh to ni a gaskiya ni ban ce shugaban kasa ya taba gama ba ga tukure murabus ba duk maganganun jarida na tabbatar maka cewa shugaban kasa bai taba gama ba ga tukure murabus ba na biyu idan za a ga ba ga tukure murabus To akwai organ ogan na na jam'iyya su ne za a tattara a yi magana a yi diswaye a yi a tattauna a caucus a bot har da nec amma a yanzu yadda nake magana ba na tabbatar maka cewa babu wanda ya gama ba ma kure murabu Wato akwai dabarun 'yan adawa da suke shigarwa cikin jam'iyyar PDP suna amfani da jaribi kala-kala su kawo kamar akwai wata fitina da ta taso a PDP wanda ba za a iya maganin ta ba, wanda ba haka ba ne. Iyayen jam'iyyar PDP suna tsaye daren za su shawo duk matsalolin da take gani take fuskantar a jam'iyyar pdp eh, wannan ya nuna ku dai kun gamsu da yadda ba manga ke jan akalar pdp kenan Eto a a a a matsayi na na na ɗan jam'iyyar pdp kuma abinda na sani shine ba kowa da kowa zai ce a eh, 100% ko kuma kashi ɗari bisa ɗari za a samu a ce wai kowa ya gamsu da yadda ba manga yake gudanar da jam'iyya ba akwai wa'ana watakila suna da bambancin ra'ayi amma duk da haka jam'iyya ce na kowa da kowa sai an tattauna a san yadda za a shawo magani a kan matsalolin domin ɗan adam bai cika goma ba duk yadda ba manga yake da tasiri da kuma gwanin cewa a harkar siyasa ai ba za a rasa mutum ɗaya ko biyu da za su ce ba su amince da yadda yake gudanar da jam'iyyar ba amma duk da haka ba matsala ba ne wanda ba za a iya shawo kanta ba a ƙarshe barista ahmad gulak maganar da ake cewa ma yayin murabus ɗin nan kuna da wannan labarin kwa <laughs> to ni gaskiya ba ni da wannan labari ah, ba ni da ita to ah, yake na ce a ƙarshe yanzu eh, sa <laughs> ah, idan aka je wajen wannan taro na nec damun ji an yi wani taro ne a nan fadar shugaban ƙasa inda nan ne aka ce sauka ma ya ce sai an je babban taron jam'iyya eh, to muna da alal misali akwai taron da na caucus kuma ba kawai jam'iyya ne ake tattauna a maganan caucus ba a kokos ana tattauna harkan gwamnati matsalolin da take fuskantar gwamnati ci gaban da aka samu da sauransu hmm. amma dai watakila zai wuya kawo amma ya kike gani shin wannan maganar za ta iya to ba yadda nake gani ba ai akwai yan jam'iyya manya-manyan jam'iyya da za su halaru a can ya danganta da me za a tattauna a can in an tattauna kuma ai kai dan jarida za ka samu labari duk abin da dai aka samu za a fitar muku da ita. Wato dai a daidai lokacin da nake magana da kai din nan ba manga yana nan daram kan mukaminsa. A to ni dai ban san abin da ya gusa da ya nan din shi ba. A yadda nake magana ni ban ba ni da wani masaya ni ina ina ina mai cewa a yadda nake maka magana yanzu ba manga shine chairman na PDP ban san wani mutum ba.